لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأسفى التسليم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نستقدرك بقدرتك ونسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا نقدر وتعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan masu albarka kamar yadda jiya muka kwana da tambayoyin jama'a ɗaya zuwa biyu insha Allah za mu ɗora kai kafin malam janyo mana ayoyin da za mu tisa ma'anoninsu insha akwai bawan Allah da ya magana akan limancin mai lahani a karatu a jiya lokaci ya kure muka ce yau insha Allah za mu karasa bayani akai shi lahani a cikin karatu lahani ko da hausa kada an ce lahani ai lahani ne ko kalmar larabci ce ba ta bukatar fassara ba haushe ya hausantar da ita naka ce yau yi masa lahani kaga ai ya illata shi kenan to shine karatu malaman tajwidi suna cewa ana da lahani kala biyu wato ana illata karatu illa bayananniya shine kamar ka canja harafi da harafi ko ka canja wasali inda canjin wasalin zai kawo bacin ma'ana ko ka sa shadda inda babu ita ko kuma ka cire ta inda yake akwai ta to kamar yadda kowannen mu ya sani mafi yawancin malaman musulunci suna ganin karatun fatiha a kowace raka'a rukuni ne me ma'anar rukuni wato duk raka'a da ba a samu fatiha a ciki ba ga wanda zai iya karanta fatiha to wannan raka'a ba za a lissafa da ita ba sai dai a yarda ita a wata raka'a sannan kuma a yi sududu sahau. to ita kuma fatiha idan wani lahani ya jo ya gurbata ta kaga bata samu ba kenan to idan aka ce din raka'a kuma wannan lahanin yana maimaituwa kaga kowace raka'a babu ita mutum ya raka hudu babu ko ɗaya kenan ba shi da sallah kenan to a irin wani yanayin shine malamai suke tattaunawa suka kasa mutane kaso biyu akwai wanda yake da lahani amma zai iya gyara zai iya gyarawa kuma yana ƙoƙarin gyarawar to nan insha Allah sai a jira sai ya gyara wato ba shi da zunubi har su lokacin da Allah ya sauke masa ya gyara yana ta kokarin koya yanzu yake koya ba matsala ba za a ce daina sallah ba saboda yana yin lahani akwai kuma wanda zai yi ya gyara amma ya ƙi koya mun ce akwai wanda zai yi ya gyara akwai wanda ba zai yi gyara ba wanda zai yi ya gyara ɗin kaso biyu zai yi ya gyara zai iya gyara kuma yana ƙoƙarin gyarawar to ba shi da matsala wanda yana kan hanya shi kuma ɗayan zai iya yiwuwa ya gyara amma ya ƙi ya gyara ɗin ya ƙi ya je ya koya wanda ana samun da yawa daga cikin mutanenmu a haka tuntuni ya koyi ƙur'ani ba ta juwiri rafai duk kusan an ce ta ina suke fitowa ce ta baki ibaruwansa eh, da wannan tsarafin lisan aka salhaq adana alhalƙ ah, hafa da sauransu duk babu ruwansa da wannan to ga wannan inda kuskuren yake kenan a yau kuma biyu shine wanda ba zai iya gyarawa bakinsa haka yake an kada an raya ya buga ya buga an yi an yi an samu ƙwararru malaman tajwidi na sosai wanda suke fitar da makharij kamar suna zaune a bakin mutum in ka bata su ce maka guri kaza ka taba in ka canja kuma zai gyaru kasan da yawa mutum yana ɗaukar bagware ne shi amma ya samu lafiyayyen malamin tajwiri in Allah ya taimaka sai ga an gyara da yawa dukkan harafi da ka sani malaman tajwiri suna da yadda ake tadiribinsa wato yanda ake training ɗin koyarsa in ba mu ƙaramin misali wanda yake bai iya faɗar raba masu cewa wa ko ya ko la duk suna faɗa ra'un ko saboda kusancin mafitar ra'un da wannan harafan to an kana da yaro mai shigen wannan ko yarinya ko ma manya musamman mata wani lokacin mata sukan suke yi irin wannan su shiga bare gani suke maka wani burgewa ce to ya ake yin training shine sai a cewa mutum ya buɗe baki ya buɗe baki sai ya ɗaga harshensa ya liƙe a saman gandarsa kai ya ce raɗin kawai sai ya koro iska kamar ya haka an gane iska kawai zai koro in ya koro iska ya ce shi kenan sai rata fara fita inda yana jarabawa haka taura ɗinta za ta gyaru to haka sauran harafai ma kowane harafi malaman tajwidi sukan iya cewa kaza za ka to an ka fara sai ya gyaru insha Allah to a kaddara shi wannan bawan Allah girma ya zo masa ka san girma ya zo duk irin wannan abubuwan ba kasafai sukan yi aiki ba kuma daga baya ya shiga musulunci to kaga abin zai wahala sosai to shi wannan in yayi bakin kokarin sai a ce masa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to amma a dawo kan wancan kaso shi kaso ɗaya da zai iya gyarawa kuma yana ƙoƙarin gyarawa to idan an zo yin jagoranci a sallah in ya sallarsa a karan kansa ta yi ko da ko da alhanin amma yana ƙoƙarin ya gyara shi yau da gobe ko ya yake yi in ya sallarsa a karan kansa ta yi amma an zo yin jam'i fa to sai a samu wanda ya fi shi ƙwarewa ya yi ya umul a aqra'uhum li kitabillah to idan duk cikin su din shine ya fi su ƙwarewa to da baƙi kirin ai wanda baƙi baƙi ko eh wanda yake ya dan fi kwarewa akan sauran koda ko shi ma yana lahayin to sai ya jagoranci sallah a cikin su amma akwai kuskure a ce ga wanda ya iya sosai shi kuma wannan da yake da lahani ya shiga ya sallah to sai kuma wancan zai iya gyarawa bakin sa zai iya karɓar gyaran amma shi kwata kwata ma baya son zuwa saboda yana ganin malaman tajwidin ma duk yara ne yaushe ma suka iya qur'anin eh, yaushe suka iya qur'anin da za su zo su koya masa duk da yanzu a Kano kaf ba wani malami saboda dattijantaka da zai ce malaman tajwidi yara ne akwai tsaffin malaman tajwidi ko akwai tsaffi sosai dai shekarun mutum akwai wanda suke sa'annin sa ne suna da wannan shekarun akwai malaman tajwidi yan shekara saba'in da wani abu ha'in tamanin ma kuma suna tajwidi kuma akwai alarammomi da gangaraye wanda bayan sun haddace qur'ani tajwidi ya fara bazuwa sun haddatar da mutane da yawa kuma suka ajiye girman shekarunsu da komai suka zo suka koyi tajwidin alhamdulillah suna yi kamar malam garba gangarin na tara wani Allah ya kara masa lafiya ta gani yana da wannan ya cikin ɗalibansa na ƙasa da shi ya je koyi tajwidi kuma aka bai sauke masa girmansa ba ma sai kara masa girma da da to in ya kasance an samu malamin na unguwa yana lahani a cikin fatiha mun yi magana shadda ɗazu da canja harafi da harafi ko kuma canja wasali ko kuma sa shadda inda babu ita ko kuma cire ta inda yake akwai ta ita suratul fatiha tana da shadda ɗaiɗaiɗai guda goma sha hudu in ka haɗa hadda basmala kenan to duk inda yake akwai shadda ka cire wasu malaman fikihu sun zawa ba suka ce sallar ba ta yi ba inda yake akwai shadda kawai ka cire ba kaga in ka ce tana da shadda guda goma sha hudu in ka lissafo daga basmala tun da basmala ta ce aya ta farko musamman irin wannan masu haifin da muke da su kitabatul habs za ga in kaga bismillahir rahmanir rahim a suratul fatiha sai ga an samu maka rakam awwal aya farko kenan to bismillah tana shadda uku akwai bismillahir rahmanir rahim Allahu akwai ar-rahman akwai ar-rahim akwai ko to haka alhamdulillahi rabbi rabbi haka shi ma akwai shadda to su da yawa kakan ce alhamdulillahi rabbil alamin rabbi ko akwai masu faɗa da yawa to da irin wani yana cikin babban lahani da wasu malaman su yi ganin sallah ba ta yi ba to irin su ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyaka nan ma ana yawan faɗa kaje ana iyaka na abudu iyaka maimakon iyaka kaga duk irin wannan to wasu malaman suke ganin wanda ya wannan sallah sa ba ta yi ba da yawa daga cikin fuqaha suna ganin haka ni zai iya gyara bai gyara ba to sallah sa ba ta yi ba in sallarsa ba ta yi ba a karan kansa ko ya wani limanci ma kaga a ai shi ma ba ta yi ba ko amma wasu malaman suna ganin ba komai inda akwai wahala da wahalarwa yadda kaɗan ne kaɗan ne in akwai wahalarwa aga ya je ya koya ya koya ya kasa to nan ba matsala kaga an ce ya koya ya kasa ya shiga cikin rukunin farko da muka faɗa ba shi da matsala almuhim dai in dai mutum yana da matsalar fatiha ko ya ringa cewa iya ko canja harafi da harafi irin su alhamdulillahi rabbil alamin sai ce rabbil alamin kaga yanzu ka ce kai bu wannan fatawar a ce al'a ka ce a an canja harafi da harafi ko ba canja ba to in ka ce sallah ba ta yi ba ai mafi yawancin hausa sallar su ba za ta yi ba to amma irin wannan yuta samah harfan da suke da kusanci kuma ana yawan kuskure akai yi ta samu haka ana ana ana sauki akan wannan amma misali ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin kace magrubi alaihim walarralin ko magalubi alaihim walallalin ya danganta ba kano ne kai ko basa kwace wancan su ce lawanan su ce ra to wani kaga canji harafi da harafi ne kiri-kiri kuma daidai ke da maga dubi alaihim wala dalin shi ba dalun bane ba kuma lamun bane ba kuma ra'un bane to wannan duk ya kamata a tattara wa mutum kusakuransa irin wannan a ce akar makallahu muna jin daɗin sallaka kuma wallahi muna so ka shiga da jagoranci kuma ma sha Allah tun kafin a iya Qur'ani kuka iya amma an kana da kyau ka ƙara da wanka irin wannan abubuwan gaba ɗaya yanzu yara suna ganin wallan mutum ko kuma a ce gashi gashi gashi gashi canja ma'ana yake in harafi sai canja harafi sai ga ma'ana ta canja yanzu misali wa amilu salihati in ka shirya su ka sa ta wa amilu salihati ga ma'ana ta canja ta zama kishiya ko kishiya wannan sun yi aikin kirki wannan sun yi aikin aikin tsiya to shi yasa irin su siratal ladina an'amta kace an'amtu ko an'amti to in ka fara ma da kana sana kaga zai zama kafirci ana siratal an'amta alaihim Allah mana fatan ka shirya da mu tabarkin wa'inda kai wa ni'ima tun ka ce an'amtu kai da kanka kai ne kai ni'imar kai mai magana in ka ce an'amti kuma ka ba da lafazin mata kenan to duk irin wannan kana samu to an samu sai a ba hanyoyi mafiya kyau a gyara wa limami idan kasa gyarawa yayi yayi kowa ya kasa gyarawa shin za a iya sallah a bayansa wasu malaman suka ce eh wasu suka ce a'a wanda suka ce eh suka ce me yasa idan ya kasa tsayawa shi yafi kowa karatu amma ya kasa tsayawa to ba kuma za a iya sallah bayan sa shi yana zaune su kuma suna tsaye duk da tsayuwa rukuni shi amma ta faɗi a kansa to amma wannan kaga an ce wanda zai limanci shine mafi karatu sai a nemi wanda ya fi kowa karatu in babu wanda ya fi shi kenan sai ya ci gaba da yi in shine ya fi amma inda wanda ya fi shiga sai ya kamata ya canja to in ba zai canji ba fa kai kamata ya kaje wani masallacin da ake gyararren karatu karin gayin sallah ba kuma dan kaje ka hada husumiya a can ba ka ce limamin nan bai iya karatu ba duk a fashe a bashi da sauransu ba rigima za ka hada ba kaje wani masallacin kai sallah to idan sallah a boye ne fa in boye ya sallah ce wato inda ake sallah a asirce wato sallah da take da sirriya kamar azhar la'asar ɗayan magariba ta ƙarshe biyun isha ta ƙarshe to wannan ba matsala saboda kowa karatun kansa yake ko limami yana karatun sa mamu ma yana karatun sa amma karatun da ake a bayyane kaga karatun liman yana wakiltar na mamu to wannan kaɗan kenan daga cikin hukunce-hukuncen da suka faɗa da haka yanzu dai ba masal ba unguwar da zaka je kusan ka ce ka rasa waɗanda zaka bi sallah lafiyayya idan kuma shi wancan limamin kuna da hanyoyin da za a ba a gyara masa kenan sai ya gyara abin da ya fi kenan ba a so ko da yaushe wani yana da wani rank a cikin addinin musulunci a janye shi daga kan wannan mukamin da yake kai sai ga wani abu ya shiga na rashin jin daɗi yanzu limami ne yake shekara da shekaru duk matasan da suke tajwidi tun kafin su fara tajwidi ya haddace qur'ani kuma yake haddatarwa yana musu sallah to lokaci da su zo su ce bai iya tajwidi ba a janye shi a kawo ni shekara da shekaru yana sallah ya kake ganin zai zama cikin jama'a ba za a fahimci juna ba sannan shi ma watakila in ba wasa ba sai dai na sallama a masallacin ko ya fifita yin sallarsa shi kadai da shi sa ko da shi kokarin kawo gyara ake yi ba kawo ta faruƙi a cikin al'umma ba amma dai an ba hanyoyi abin ya kiyi wato abin da ya fi kamata ne me mutum ya samu wani gurin ya ringa yin sallarsa ba tare da yara ba kan al'umma ba kuma ya kokarin kawo gyara a kai kuma sannan su ma limaman su ma manyan ilimi ba a gama shi ba lokacin da mutum zai je cewa ya kai mm, sidratul muntaha kan ilimi ya kai matuƙa ilimi ya ƙare malamai suna cewa babu inda Allah ya ce wa manzo Allah ka nemi ƙari cikin Qur'ani kafsi akan ilimi ya ce qur rabbi zidni ilma ka ce ya Allah ka ƙara min ilimi ko da yaushe ba a koshi da ilimi to haka mutum zai ta kokarin ƙaro ilimi a ko da yaushe shi yasa malamai suka cewa min al mahdi ila al lahdi neman ilimi tun daga zanin goyo har zuwa cikin kabari ake neman ilimi to da haka kowaye mutum shi yana da kyau ya ringa kokarin inganta kansa akan harkar ilimi za ka kowa na updating din kansa a komai amma kan harkar addini ne ba kowa ya dai updating din kansa ba yanzu wani bai koyi sallah ba amma in an bude inda za a koyi da sallah ba zai je ya zauna ba sai ba yana ganin kamar ko yara ne da su kuma yanzu kamar shi a ce ya zauna zai koyi sallah kamar shi to haka duk wannan kuskure ne Allah subhanahu wataala ya mu dacewa sana ko wanda ya magana akan taqalidanci wato masu bin mazhaba wani lokacin suna ganin kamar in dai an ce mazhaba wane ya ce to shi kenan ba wani da zai wata magana bayan tasa in an kawo wani hadisi da ya saba wannan ko wata ayar ta saba wannan sai ce ai ya zai afi wani ilimi ya zai afi shi sani to ya sani cewa malaman mazhaba gaba ɗaya kansu malamai guda hudu imamu abu hanifa malik imamu shafi'i imamu ahmad bin hanbal rahimallahu al dukkanin sun yi ittifaki cewa wanda ake bi shine manzo Allah ba su ba asalin mazhaba su ba su zo sun kafa ta yau da niyyar cewa a zama wani abu ana bin su har abada ba a'a makaranta ce suka bude suke koyarwa Allah ya albarkaci wannan makarantar ɗaliban su da suka gunsa suka ga gunsarwa in an kawo fatawa da yake akwai akwai hadisi su faɗa kai tsaye sannan fahimtar malaman akan wannan hadisin ko wani aya su faɗa shi ma tare da shi to da haka da haka in abin da babu aya karara ce babu hadisi karara ko kuma shi malamin aya hadisin bai zo masa ba misali ko kuma shi a ganin sa hadisin ba ingantacce bane ba saboda hanyar da ya zo masa amma kuma hadisin ya inganta ta wata hanyar daban da bata zo masa ba sai fatawa ya ijtihadin sa akai kaga in yayi fatawa kuma ya saba wancan hadisin da ya inganta amma shi bai inganta a gurin sa ba kaga ya ijtihadi tare da nasi ko dole ijtihadin sa aje shi za'a to irin wannan irin wannan sai ta tattara sai wani irin ganin kamar girman matsayin wani a ce ba zai kuskure ba bayan kuma duk duniya ba wanda baya kuskure sai annabawan Allah su ma cewa Allah ya cewa ma'asumai ne me ma'asum maf'ul kenan ko wato wanda aka kare kariya Allah ce tana su yin kuskura an gane isma ta asbaka to dan haka ba wani wanda za a bi kai tsaye duk wanda ka sani yana mantuwa yana kuskure sannan kuma wani lokacin in adamtaka ta kan ɗebe shi hali na ɗan adam ya kan ɗebe shi to da haka ba wanda zaka ce zaka yi makauniyar biyayya kai tsaye a zaka duba inda yayi dan shi kenan abin shaka inda kuma ya kuskuren daman dan adam ne shi yana kuskure sai aje masa abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka manzo Allah shi aka turo kowa ya bi su ma malaman mazhaba shi suke bi kowa dukkanin al'umma manzo Allah ka dora musu su bi shine ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba wanda ya cancanta da bauta sai Allah subhanahu wataala ba kuma wanda ya cancanta a karɓi bautar ta hannunsa ɗari bisa ɗari kai tsaye babu kuskure a ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dukkanin malami sunansa magajin annabi in ya zo da wani abu da bai gada daga annabin ba kaga ya zo da kirkira kenan ko kaga sai ya aje masu yasa ke cewa al'ulama'u warathatul anbiya wato asali aikin na annabawa ne to amma su malamai sun gada daga annabawa suke yadawa to in kowane abu duk wani abu da ya ya zama shigege akan abin da ba annabawa ne suka zo da shi ba kaga za a aje shi a wannan kuma kuskuren malami guda ɗaya ko biyu wannan baya disqualifying din malamin wato ba a aje shi a ce yayi kuskure a ɗan adam ne shi sai dai a yi masa uzuri akan wannan kuskuren shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrani wa idza ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid idan malami wanda ya cancanta ya hukunci ya yi ƙoƙari gurin zaƙulo gurin fahimtar wani hukunci a cikin aya ko hadisi sai ya dace da wannan hukuncin ya dace da abin da Allah yake nufi ya dace da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake nufi to yana da lada guda biyu idan kuma ya kokari gurin fahimta da dacewa da abin da Allah yake nufi ko abin da manzo yake nufi sai ya kuskure to yana da ladar guda saboda ba san zuciya ya bu kokarin sai ya fahimci gaskiya kuma ganin kokarin gaskiya kuma sai ya waske to wannan ba san zuciya ya ba to idan aka ga kuskuren malami ya ake sai a yi bakin kokari a nusar da shi in yana da rai a yi masa nasiha ta inda ya dace bil hikimati wal mau'izatil hasana idan kuma ba shi da rai to ba za a tabbatar da kuskurensa ban ka gano kuskure ne ka ci gaba da yadawa to kai ma ka fada cikin kuskuren kenan ka fada cikin kuskuren sai ma ka fishi shi zama cikin kuskure saboda shi bai gano ba shi yana da uzuri amma an kai ka gane kaza kuskure ne kaza ya saba wa aya ko ya saba wa hadisi kuma ka kafe akan wannan ka ci gaba da yadawa to nan ya zama ka ci gaba da yada barna kenan kai zaka samu zunubi akai shi kuma ya samu lada akai saboda shi bai da san zuciya ba kai kuma kai da san zuciya Allah ya fahimtar da mu آه، مالن زي كومة ta أيون mana ayoyin jiya sai mu شاء akan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علموا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين أحسن الله إليك وبارك الله فيك وانا ايوي مبارب يعني ستين شكرا جيا وشكرا جيا واتشام ايو ما زام الورا ما سيمون كو مفسرا باتن دا مفسرا a ciki Allah subhanahu wata'ala ya cewa in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli inda haddan talaucin su da ake gani ne Allah zai azurta su daga falalarsa to malamai sun tattauna da yawa shin yanzu mutum ne ko ce mace ce ta auri mutum a matsayinsa na mai hali daga baya kuma sai talauci to shin tana da dama ta nemi a raba auren ko kuma ba ta da shi wani zai ce yanzu wannan tambayar ma sai fi kawo su tattauna kai don ba ta da mutunci a ci arzikin tare <laughs> kuma idan wahala ta zo sai ta gudu to so da yawa malaman musulunci sun ce in dai mutum kare arziki ta zo masa bai kamata a ce mata ta nemi raba auren ba a sai ta yi haƙuri har Allah subhanahu wa ta'ala ya hore masa tun da har kafin auren ma an ce in ya yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli balantana kuma bayan auren to amma kaddara ba shi da abin da zai bata ba abin da za ta ci idan ta haƙura a zauna tare kuma cikinta zai haƙura ne ba inda zai ba zai ba abincin yau ba na gobe ba mazauni watakila gidan haya ma an ce ya tashi ya zai a wannan lokacin Allah ka kiyashe mu amma ana samu ana samu kwanaki can wani ya same ni masallaci ya ce da Allah a daure a nema masa alfarma a gurin yan uwa zai rogo saboda wallahi abubuwa sun zo masu sun tabarbare dogon labari dai daga ciki matansa guda biyu yanzu duk suna gida saboda gidan hayar da suke ciki lokacin kudin haya ya kare kuma har an kara masa wata shida su kuma masu hayar su ma daman gurin da suka mallaka kenan suna ganin su ma sosu ɗinsu kenan in kaga ya zauna wata shida in ya daina biya kuma yaushe su ma ta yana samu abin da su samu suka ce ga siyasi ya tashi shi kuma ba shi da halin ko'ina sai ya mai da matan gida to ita kuma ɗaya ta bugo waya ta ce wallahi ko ɗaya nema matan gurin ta tare ko ita ma iyayenta a gidan haya suke kuma ta takura musu to kaga irin wannan aya akwai abin duba a ciki ko shi kuma addinin musulunci addinin la darara wala dirara ko an duba haƙƙinsa za a duba haƙƙinta tun abin ya kai matuƙa bayan da za a yi kaga a wannan gurin za a iya rabawa a ba shi haƙuri a taushe shi a ci Allah subhanahu wa ta'ala ya hore saboda bayan da za ta bayan da za a yi a wannan lokacin in kuma akwai hukuma ta musulunci sosai masu kama da masu kula da walgari mina akan harkar zakka ko wanda suka fada cikin kwata suka dauko talaucewa za su rushe sai a tallafa musu sai su miƙe haka da irin wannan sai a tallafa masa da wannan to mutum na biyu fa ko mace ta biyu ita ce wacce ya zo ya nuna shi mai kuɗi ne ɗan ƙarya ya zo ya nuna shi fi daman alhajin birni ne sosai ya zo ya kawo lefansa na haya gidan da ya kama wanda za a je a tare hayar sati biyu ne ake ko akwai hayar sati biyu da ake an ci angwanci ko hayar wata daya kafin ya maida ita da ƙwashashen gidansa can wancan da zai zauna to dai ta ko ina aka ƙarya sosai sai bayan an yi auren ta bayyana ƙarya yake ya za a tana da dama ta ce a raba auren shi ma malamai suka ce tana da dama in ta gara in ta ga ta iya zama ta zauna in ba ta iya ba ta ce a raba auren saboda akwai khida' a ciki akwai yaudara wanda khida' alama ce ta munafikai akwai yaudara a ciki almuhim magana talauci da arziki kamata bai kamata a ce tsakanin maza da mata abin yana kawo yaudayayya ba abin da yake asali a aure rufa juna asiri wanda libasul lakum wa antum libasul lam su sutura ku ne kuma suturar su ne dan haka in akwai inda dadi a ci dadin tare in kuma wahala ta zo a ci wahala tare duk a rufa juna asiri amma bai dace a ringa amfani da wasu fatoyin na malamin fiqh ba kawai shi kenan sai mace ta ringa yawo inda yake akwai maiko da inda ya zama gurin ya kafe ya zama kandar sai ta tashi in ya dawo kuma ta ce za ta dawo ana wannan wata mijinta ya fada kwata ta yi baki yadda za ta yi ta sake shi don ba za ce ya sake ta ba hadda to aka raba can kuma ta je ta auri wani sai ya dawo yanin kafiye da dayan da yake sai kuma ta kaso wancan auren wai za ta dawo gurin 'ya'yanta dacin ta manta da 'ya'yan zai zama da Allahul musta'an Allah ce in ya kunu fuqara himu Allahu min fadli mas'alar kuɗi da rashin kuɗi bai kamata zama mas'ala ta rai ko mutuwa ta mutu ko ere a a duba mutunci a kuma dubo arziki a hannun Allah subhanahu wataala yake ya saka shi anan ya saka shi a can din da ga dama nan yake sa shi abu na gaba Allah ya ce wala tukrihu fatayatukum al bighai in aradna tahassuna litabtagu arad al hayat ad dunya mun fara wannan bayanin Allah ya ce kar ku tilastawa bayin ku mata akan yin zina ya kasance a zamanin jahiliya wasu daga cikin mutane sukan siyo bayi mata su ringa business su kamar inda kake siyo mota ne haka wani ya siyo mota hawa wani ya mota haya ko wani private wani ta haya to kaga private ta hayan nan so yake ta ringa kawo masa wani abu to haka wasu suke siyo yan mata sai su ringa business da su sai su ringa tura su je san su yawon banza su kawo musu kuɗi haya purchase to zon addinin musulunci kasan ba zai da wannan ba kuma ba yanzu ana yi ba a ba da wannan sunan ba wasu sukan biya wasu kuɗi su tafi saudiya ko kuma da irin wannan ake biyan su ana yi sosai wasu kuma su smogal din su wasu kasashen da ana yi sosai wasu hakanan nan ma suke kawo wasu daga wasu wasu jihohin za su kawo yara Kano su ringa biyan su da ana yi to tun zamanin jahiliya ana wannan to addinin musulunci da yazo duk irin wani abun da an rushe sun rushe gaba daya to amma Abdullahi bin Ubay bin Salul sai ya ci gaba da shine aya ta sauka kansa yana da 'yan mata guda biyu da yake tilasta musu su je su zina su kawo masa kuɗin shi ne Allah ce wala tukrihu fatayatukum ka ku ringa tilasta wa bayanku alal bigha'i akan yin zina in aradna tahassunan idan har sun so su kakkame kasi zinan sun so su zama rayuwa ta tsarki ko kuma ku tilasta su rayuwar bashi a bai kamata ba to me ma'ana in aradna tahassunan ranar mun fara tauna akai in sun so kamewa in ba so kamewa ba ku tilasta su kenan hmm dama wanda yake sa ba ba ka bukata ka tilasta masa ko shi yasa aya tace ce in aradna tahassunan saboda wannan mukhalafa ba ta da mafhumi wanda dama yana son abu ai babu tilas a ciki shi da kansa zai kai kansa wanda ake tilasta shine wanda baya so ko kaga wacce take kamewa ita kadai za a iya tilastawa amma wacce ba ta kamewa daman kai kanta za ta yi a wannan gabar akwai wani mummunan labari da taba jini mai taba jin ma tilastawa gurin yin zina mafi muni ba kamar na wani bawan Allah a wata jiha nan gefe shi in ya gaba shi da kuɗi sai sa garara su ringa zuwa matarsa ba ta aure kawai Allah karama mu da mutuwa zuciya shi sa Allah ya ce fa ta la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wallahi sai a ringa shiga ana ba shi dan wasu kuɗi in ya dan tara abin da ya tara sai ce to ya isa haka daga haka ta gaba za ta iya bai ta ma ta kai kara abin ya fito anan fita garin musulmai fa anan arewa a nan arewa jiha ta musulmai ɗari bisa ɗari full jiha ta musulmai to wala tukuri hume ikirahi tilasta menene ikirahi shin duk wanda yi aka masa ikirahi in yi abu a tilasta ma a tilasta wa mutum a ce ya sha giya shin ya sha giya akwai hukunci ko babu an tilasta mata ta yi zina to in ta yi zina akwai hukunci ko babu akwai bulala ko jifa a tilasta mutum ya kisa in ya kashe shin za a kashe shi anna nafsa bin nafsa za ta hau kansa ko babu ya cire hannun wani ko a tilasta mutum ya yi sabo asalin ayar da ta magana akan tilasta tana cikin suratun nahali Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين إيش من كفر بالله كقدك وان دي كافر شوى ألا من بعد إيمانه باين ياي إيماني سيكا وجمع اعتراضية إيش إلا من أكرها wato hukuncin da za a faɗa bai shafi wanda aka tilasta ba illa man ukriha banda wanda aka tilasta wa qalbuhu mutma'innun bil iman shi ma kuma wanda aka tilasta masa ya kasance lokacin da aka sa shi furta kafircin ko aikata kafircin zuciyarsa a lokacin tana koshe tana nitse akan harkar imani bakinsa ne kawai yake aikin kafircin amma wanda ba haka ba fa walakin man sharaha bil kufri sadran Allah ya ce amma duk wanda kirjinsa ya fadi ya wato ya karbi kafircin ɗari bisa ɗari hani an mari'an fa alaihim ghadabun min Allah wani ya cancanci fushin Allah subhanahu wataala ka san fushin Allah kuwa ya fi jahannama balbalin bala'i kamar yadda yarda Allah ta fi aljanna daɗi Allah ya ce wa ridwanu min Allah akbar bayan ya gama lissafin aljanna sai ce amma yarda Allah gaba ɗaya ta fi wannan da ta fi daɗi daɗi daɗin da ya fi daɗi daɗi shine yarda Allah azaba da ta fi azaba azaba ita ce fushin Allah subhanahu wataala Allah ya ce tufa alaihim ghadabun min Allah wani aya ta sauka sanadiyar sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake nasa Ammar bin Yasir akwai Ammar akwai Ummu Sumayya akwai babansa Yasir suna cikin wayanda farkon farkon musulunci lokacin da manzo Allah ya bayyana da'awa suka yi sauri suka shiga cikin addini to kuma suna cikin wayanda Qurayshawa suka yi wa azaba azaba ta innanaha dan ana cikin azabar nan shi mahaifinsa Allah ya masa rasuwa akan addinin musulunci akan sai sun bar addinin musulunci ita kuma mahaifiyarsa sumayya ita ce shahidiya ta farko a dinin musulunci abu jahil makiyin Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauki mashi ya samu gabanta ya caka mata wal'iyadu billah shi ne Allah ya mata rasuwa a wani lokacin da ana balbalin bala'i to shi kuma ammar shi ma suka ta gana masa azaba suka ta gana masa azaba akan cewa sai ya yabi allolinsu gumaka kenan abubuwan da suka sassaka da hannunsu kuma ya faɗi baƙaƙen maganganu akan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga azaba ce azaba sai ya biye musu ya faɗi abin da suke so na yabo ga allolinsu kuma na wannan maganganu da suke so akan manzo Allah da ya faɗa shine je gurin manzo Allah a gigice sai suka rabu da shi bayan ya faɗa in je gurin manzo Allah a gigice ya ce manzo Allah wallahi kaji kaji ga yanda kafirai suka yi min ba su rabu da ni ba sai sai da na faɗi bugaƙen maganganu akan ka amma zuciyata tana nutsa kan imani da kai ne manzan Allah sau alaihi wasallam Allah ya saukar da aya manzan Allah ce in adu fa'ud in ma suka kuma zuwa suka kuma tilasta a akan wannan to kai ma ka koma ka koma faɗan maganganun an ji wannan ko akan shi gina to shin akan shi ma ina ka zuwa ka tilasta ka kayi ko a kashe ka ko kayi ko a zane ka ko kayi ko a yi maka lahani ko a barnata ma dukiya ko a ci zarafin wani naka da ka yin da ka bari din wanne fi a addinin musulunci ka yi ne fi wato kai batancin misali a a dake ka ko a kashe ka eh na shan kwarawar gisar to malamai sun tattauna yin zaka ko barin zaka yi hmm? kabari ya bugo ikhtalafa ulama kenan malamai kamar inda kuke tattauna na haka tattauna suka ce wani lokacin ka yin yafi wani lokacin ka barin yafi wani lokacin kuma ka yin zai iya zama wajibi a kanka wani lokacin kuma ka bari in zai iya zama shi ma wajibi a kanka kamar ina ne ka yin yafi kamar kisanin ta kaga shi bai ba amma mahaifansa ai shi yayi ka amma mahaifansa ba su yi ba kuma sun mutu shahidai ko kama kuma a lokacin akwai irin su Bilal suma Bilal a kona a kawo shi cikin rairayi yayi zafi a kwantar da shi a dora masa dutse a daka a daka a daura masa igiya a ba yara su ringa ja igiyar dutse masa guru a ta yawo da shi tsakanin duwatsu azaba kala kala amma yana ahad ahad ana azaba yana ahad yace wallahi da na san kalmar da tafi kona muku rai ma fiye da ahadin da na faɗa Eh, su suna da yawa shi kuma yana ɗaya ne ƙarya ne ɗaya ne ahad suhubal silata suwaye duk ƙarya ne ahad ahad su khabbab za a kawo garwashi garwashi ja sai a ɗora shi a kai sai a ɗora dutse don kai ya tashi sai dai jikinsa ya ƙone garwashin ya kashe garwashin kai ta kuwa sai jiki ya ɓule ruwa ya zuba da sauransu ko sai kashe garwashi amma ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ala tastansir lana ala tad'u lana ya manzo Allah ba za ka nema mana nasara ba ba za ka yi mana addu'a manzo Allah ce ku yi hakuri wanda suka gabace ku ya kasance ana zuwa da mutum a haƙa rami a saka shi a ɗauko zarto tun daga kansa a yanka a yanka a yanka sai an dire ya rabe tsagi biyu ko a kawo kum na karfe ba wai a taje kansa ba a ringa taje jikinsa ya ce amma haka baya raba shi da addininsa ya sai dai ku mutane masu gaggawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce wallazi nafsi bi la yutimmanna manan Lahu hadal amr hatta yasira raki ba min sana'a ila maut la khafu illa Allah wa dhi'ba ala ya yace ya rantsi da wanda ransa yake hannunsa wannan al'amarin sai ya cika lokacin yana ganin musuluncin zai miƙe ko ba zai miƙe ba manzo Allah ma yi masa suke sallallahu alaihi wasallam shine zai zo ya sujjada a ɗauko mahaifar da kuma ya ɗora a kansa ko a shaƙe shi zo tarin yawa sai na Abubakar ma masu gada ana masa duka hayya su mai rasa ma ina kansa yake ƴan uwan su taro a kansa sai da ya farfado ya ce me ya faru mai manzo Allah su tafi su raba da shi cika yana ta kai kuma kana ta wani can to dai wannan an yi da yawa da yawa daga cikin sahabbai sun sha azaba fiye da yadda kake zato azaba kala kala wasu kuma duk basu janye ba suna nan akan bakan su musailamatul kaza ya kama sabon manzon Allah guda biyu ya ce wa ɗayan ka shaida Muhammad shi musalama ba shi da matsala akan annabcin manzo amma shi suke araba so yake araba ai raba dashi eh kai ka dauki rabi ni in dauki rabi amma shi baya bashi da matsala shi kawai so yake manzo Allah ya dira sa shi ma shi kuma ƙarya yake to to ya zai ya haka to to shi yasa sai yake ce musu ka shaida ni manzo ne ka shaida Muhammad manzo ne yace eh na shaida ni ba ka shaida manzo ne yace eh sai yace to shikenan ina ko dan yace ka shaida Muhammad manzo ne yace eh ni kuma ka shaida ni manzo ne yace ba na ji yace ka shaida Muhammad manzo ne yace eh ka shaida ni manzo ne ce na kurumce fa ji me ka ce ba haka suka ta yi yana gutsirarsa shine qatta'ahu iraban iraban an ce irab gunduwa gunduwa ke. sai da ya rarraba shi gunduwa gunduwa amma bai janye ba da labari ya zo manzo Allah manzo ce wancan ya kubuta wannan kuma ya ya isda'i wato ya tsage gaskiya kuma ya samu shahada ya samu aljanna ta gani wato wani za ka iya jurewa ya ke dariya ne <laughs> in za a jure da yawa tana faruwa da yawa gashi nan kotila da kudu dubba wannan bace kisosin da yawa ba su ba su bayyana ko kisan rahib da waye da waye shi ya zo ma kaga gulam din zuwa ma ya ce ba za ka iya kashe ni ba bayan duk an da za ka kashe shi ya kika suwa ko Allah ya bashi karama ya kika suwa amma shi sai zai ba da misalin yadda za a kashe shi saboda addini ya gara ko ce ba za ka iya kashe ne ba sai ka ɗauki kebo daga cikin kebo ɗina ka ɗauka ka ja ka saita ni sannan ka ce kaza ka ce bismillahi rabbil gulami ko ka gani kinabun ba kan izlaqin sa bane ba ko da yaushe ne zaka ce illa man ukriha wa qalbuhu ba ya danganta shine malamai suke ba ga Imam Ahmad bin Hanbal akan kawai ya ce ƙur'ani abin halitta ne ba maganar Allah ba ne akan haka kawai ya ƙiyarda akan haka fuqahu da yawa Allah ya musu rasuwa ba iya Ahmad bin Hanbal bane wasu da yawa Allah ya yi ba za ka ji labarin su ba sun rasu amma sun yi shahara akan wani wasu kuma suke ganin tsufa ya zo musu malamai manya-manyan malaman addinin musulunci a ɗauko su a ringa zane su ana yawo da su akan titi ana tallata su a kasuwa ana tuɓe musu riga ana cin zarafinsu ana cin mutuncinsu a wai ba su ce ƙur'ani ah, abin halitta ba ne wasu daga cikin dattijan malamai suka tsufa ya kama su ya za su kawai su bi su akan dai magana Allah ce wani daga cikin fuka hau aka ce masa me za ka ce ƙur'ani magana Allah ce ko kuma abin halitta ne ka kaga da taura da injila da zabbura da ƙur'ani waɗannan hudun yana nufin 'yan yatsunsa ce waɗannan waɗin duk halitta Allah ne ‘yan yatsunsa yake nufi ce ya yi waske ko amma kai ahmad bin hanbal ka faɗa mana ce wallahi ba zai faɗa ba ahmad bin hanbal ka faɗa kawai ka ce abin halitta ne shi kenan wani azabar da ake ma a daina wanda ake azaba ma saboda kai a daina in ce wallahi ba zai faɗa ba to a irin wannan mawkifin ne Ahmad bin Hanbal shine malamai suka cewa bai kamata mutum ya faɗa ba bai halatta ba me yasa saboda inda ya ce ƙur'ani magana Allah ce to da tunan canja addinin Allah wanda ya tsaya tsayin daka wanda talakawa musulmai suke jiran su ji me zai ce disa sallama shi dama mai ma'ana ikirahi shi sa Allah ce wa qalbu innu bil iman zaka iya wa ganga jikin mutum amma zuciyarsa ba mai tilasta mata zuciya karfi baya lankwasa ta karfi baya lankwasa zuciya yadda ce kawai take lankwasa ta ta kuma yarda zukatan talaka gaba ɗaya da Ahmad bin Hanbal suke a tare a lokacin su masu mulki dubin su ake yi wannan ce masa waɗannan wannan wasu ke wancan waye da haka ake amma zukatan talaka suna suna jira me a Ibn Hanbal zai ce in ya ce Qur'ani magana Allah ce na a tafi haka malami ne karshe kololuwa kenan in kuma ya ce abin halitta ne eh, halitta Allah ne eh. in ya ce a Qur'ani abin halitta ne in kuma ya ce Qur'ani magana Allah ce ba abin halitta bane shikenan su tafi akan haka shi kuma wani yake hangowa ya yi gangar jikinsa da komai zai iya karewa amma ba a kashe shi ta nan ba zai mutu ta wani gurin da aka tafi haka shi ba zai janye ba kuma Allah ya zo janye ya janye mihna din wato nan jarabawar kaga bai janye ba shine malamin su ce in dai ka tabbatar ka zo aka tilasta maka a kan yin wani aiki ko yin wata magana za ta janyo sanadiyar barna mai tarin yawa irin wannan ga barna ce mai tarin yawa za a fara cikin dalala da yawa to ka janye bai ta ka janye ba saboda me zai janyo ka kawo ta sunnatan sayyi'atan wacce za a ta gada har zuwa ranar kiyama sannan in ya kasance cikin mutuwar taka akwai maslaha akwai wani gyara da zai zo mai tarin yawa in an tilasta ka kadin wato in ka aikata abin da ka aikata ba wani abu da zai faru kawai ka mutu ne idan kuma ka iya da haka kashe kan mutu ka ta kawo gyara mai tarin yawa to shi ma kakka janye wannan kashe kan kamar mutu wancan yaron rabbil ah, gulamu arrahib was sahir ko na banu isra'ila wancan da ya faru kaga shi ai mutuwar tasa ta kawo gyara ta kawo musulunta gari guda ransa da ya tafi saboda mai da ana ganin sarki shine Allah yana ce masa Allah yana ce masa Allah amma sarki ya jarraba ya ba da shi an kai kan dutse wancan wanda suka tafi kan dutsen sun fado sun mutu shi ya dawo da kansa an tafi tsakiyar ruwa da shi sun nutse shi kuma ya dawo da kansa kuma ya ce ba za ka iya kashe ni ba kuma sarki ya kasa ya ce ba za ka iya kashe ni ba sai kai kaza sai kai kaza kuma abin da daman shi sarkin baya so kar addinin ya haɗu shi kuma yana abin da yake so addinin ya haɗu ko da zai mutu harka addini ce ta kawo su ka akwai mutane da yawa wanda su harka addini ce take gara su inna Allah shara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum su sun sayar wa Allah sun sayar kawai aljanna suke jira min al-mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir irin wannan mutanen to shi yasa sai ga gwanda a tara mutanen garin gaba daya su ji da'awa inda ba samu munasaba babu gidan rediyo a lokacin ba gidan tv ba internet ba wani whatsapp ba ba duk wannan abubuwan da za a yada kowa ya ji mai ake cewa ne amma yanzu kowa ya ji wannan labarin gwanda a taru to gaba ɗaya a guri ɗaya ya isar da saƙon Allah ya samu dama babba ta isar da saƙon Allah in ya isar da saƙon Allah shikenan ya tafi babu matsala haka kuwa kai da aka tarun suka ji sarki ya faɗa da ƙarfi bismillahi rabbil gulami ya harba kuma yaro ya mutu da ya ki mutuwa ya ki kasuwa suka ce a na bi rabbil gulam amanna bi rabbil gulam shikin da an yi imani to wannan ya danganta ko wato an gama da'awa shi kuma ya ya karɓi shahadar sai ya gaba to amma ikirahi kala kala ne wal khata'u wal ikrahu wan nisyanu asqatahu ma'buduna ar-rahmanu لكن مع الإتلاف يسقط البدل وينتفي التأثيم منه والزلل جمال السعري الله يقابر تامس تو إكراهي كلا كلا yanzu aka zo tilasta mutum ya zo ya zina ko ya sata ko a tilasta shi ya kashe wani a tilasta shi madauki wani a tilasta shi ya kashe wani shin zai kashe a tilasta ya fille wani hannu ya datse masa hannu shin zai datse din a can da kaga ka kafirci an ce ɗayan biyu idan akwai maslaha ya fi kyau kai yayi idan kuma akwai wata barna da za ta zo daga baya to nan wajibi ne ma babbar barna ce za ta janyo kafircin mutane ko wajibi ne ma kai yayi me zai ana sayar da Allah ransa ko duk kuma an bada misalai idan kuma za su samu irin wannan gagarumar nasara ga addinin musulunci shi ma kaga duk shahada zai nema ya huta saboda ran in an kashe shi in ma ba kashe shi yanzu ba zai iya mutuwa a yanzu ko fila kuma lokacin mutum ya dole ya tafi ko in ma ba kashe ka ba dai lokacin ka ya dole zaka mutu ka gani wa man lam yamut bi sayfi mata bi ghairi wanda ya mutu da takobi ma zai mutu da wani abin da ba to shi yasa to amma aka zo abin da ba wannan ba a zo a ce misali ko ka ci alade ko a kashe ka to malamai suka ce wannan wajibi ne ka ci aladen ai shi to me idan ka ci aladen sai me ci aladen ka malam saboda me in an kashe kan kaga ai rai ne wannan kaga an yi asara sosai an rage musulmi an rage ɗaya daga cikin musulmai ko cin alade kuma ya cutar shi wancan da ya sa ka ci aladen a kansa zulubin yake ko ba kansa yake ba to amma kafin ma mu tattauna kan ikirahin da in aka ce ka kashe wani za ka kashe shi ya kamata mu ji dokokin ikrarin ba kawai za ka zo kashe ka kai ba abu kaɗan ka ce tilas ka kai ya za kai a akwai dokoki me ake nufi da tilastawa malaman fiqh sun faɗi wasu sharaɗi daga cikin tilastawa shine akwai sharaɗi na farko wanda zai tilasta kan ya zama zai iya wannan abun in ya ce zai kashe ka to zai iya kisan kasan shi wannan eh, irin yaran da ake musu ake musu kira ake kiransu a ko akwai yara da aka yi ana kirari a zara'ilu saboda su kawai tsabai ne suka mai da kisa ba wani abu ba akwai wanda aka taɓa yin yayi shi mai rauni wata wuka ke da ita mai irin makalai su dinnan in ya cika mutum a ciki sai ta zaru hanji sai ya naɗa maka aka a kirari yake da irin wannan za ga yanda ba sun ba sa lasin su ba sa kwalji kashe su ake almuhim to irin wayannan ne suka zo su da mun farawo suke so suke ci gaba da kirgawa lissafin su ya taho kullum so suke su kara lissafi competition suke da wani da wani ya fi kisa ne to in ka tabbatar ka tabbatar zai iya kisan yana da karfin kisan bayan ka tabbatar yana da karfin kisan kuma ya kaji a zuciyarka cewa bayan yana da karfin da zai iya yi kuma ka tabbatar a yanzu zai yi ba ya faɗa kawai yake ba da wasa yake ba zai yi me yake nufi da zai yi wato yanzu baka da wata dabara da zaka ka kubce masa ko da yana da karfin kisan kuma zai yi amma kana da wani salo da zaka yi masa kai masa wayo ka kubce ko kuma kai carab ka damke shi ka kwalla ihu jama'a su taru ko kuma kuka danna wata kararrawa haka da za a yi sauri kafin ya aikatar an zo ko dai kuma ka ko kuma a'a kato ne kai ma kato ne amma kai kana da imani shi ba shi da amma an gwabza ka tabbatar dai ko baka samu na gashi ba za ka samu ko baka samu na dafi ba za ka samu na gashi eh kowa zai ji jiki kuma kafin ya kashe an zo an raba eh kuma an kama shi to da irin wani kaga ka tabbatar akwai way out kenan amma ka tabbatar babu way out ga tiriga ya danna ga kuma bindiga a kanka e ya maka haka yi kawai malam do or die ga wannan shirin na biyu kenan bayan zai iya aikatawar wato abin da aka ke nufi ba za ka zo kana gabjeje ga tsawo ga kauri kuma ka zo a ce shi kenan ka yanke wa hannu sai ka yanke masa a ce wa ya tirisa ka samu dan firirin mutum da bulala a hannu ka ce ai wannan ne ya tirisa ne ce me kaga wannan ai wasa ne ai kawai da tsaye maka hannu za a yi shi bai ai wal juru haƙa isa su ko An ka cire masa an gane wannan sharaɗi na biyu kenan sharaɗi na uku wannan wanda aka tilasta wa aikin ya kasance ba aikinsa bane kafin a tilasta shi kamar yaya dama ita aikin ta zina ne kawai sai ga sun aka kama suna zane ta ce wallahi tilasta mata ya haba haba haba wance ke da dama ya gudu ibinin ce ko da yaushe kenan da haka ke sana'ar kaga wannan babu ita a ciki haka shi ma mada wanda ya saba kisa sai ya kisa dama ana tuntuna ana ana tarkonsa a kama shi to ba kama shi ba sai dai wannan kisan sai ce ai tilas sa masa aka ce na ma ai ba yanzu ka fara ba dun yanzu ai kawai za a dora ne akan lissafi an gane sai ya kasance ba aikin sa bane ba aikin sa bane ba wannan aikin sai sharadi na hudu ya kasance abin da aka yi masa gargadi a kai barazanar da ake masa ta fi abin da zai yi tsanani kamar yaya a ce cire wannan hannu in baka cire ba sai an kashe ka kaga ya fi tsanani kisa amma ce yanke masa hannu datse masa hannu in baka datse masa hannu ba sai an zane ka kai kuma sai ka datse masa hannun kaga wannan ai jika lika sun ana zuwa gurin gurin hukunci kai ma datse ma hannu zai ba wani zance ikrahi ana to malaman fiqh da suna da sharadai masu tarin yawa na'am yace an yatarattaba ala fi'l mukrahi bihi al-khalas minhu bil hadiya ya kasance idan ka aikata wannan aikin da aka saka zaka kubutan kai misali a ce da datse masanu in baka ba sai an kashe ka to in ka tabbatar in ka datse hannun zai rabu da kai to wannan sai mai magana ikrahi amma in ka tabbar ko ka datse ko baka datse ba kashe ka zai to nan bai halatta ba an gane saboda daman me kake ake tunani da hannu da rai wanne yafi kaga an auna rai yafi ko kare rai yafi a ce an kare hannu in an cire hannu ɗaya yana da wani hannu da sauransu to amma in rai ya tafi ya tafi kenan to amma ka tabbatar ko ka datse ko baka datse ba kashe ka zai kaga wannan bai halatta shi ma da dace anan bilashar ne da malamai da yawa suke faɗa daga cikin su a guje bashi haka saboda lokaci akwai ka tabbatar cewa abin da yake maka gargadi da zai yi yanzu ne ya sama ya danna trigger ya maka haka kai ko ya kace kai yanzu ba shi in baka yi ba yanzu mu gama da kai kai ka sani za mu gama a guri ka ce a wannan kakkai sai ka je ka tuntubi hukuma kafin ku gamin sai ka tuntubi hukuma ko a dauki mataki amma a yanzu yanzu ne zai yi a take yanke zai ma kaga abun baya bukatar jira amma zai jira in akwai bukatar jira sai ka yi kuma ka je ka tuntubi wayanda za su taimaka gurin kare wannan barnar ka ta faru an gane wannan su ne kusan shar'an da malamai suka yi tufagi akan cewa sai da wannan shar'an ya zama in an tilasta ma ya zama tilastawa sannan tilastawa ita ma kala biyu ce akwai tilastawa yankakkiya wanda kawai kashe ka za a yi ko barnata maka wata gaba za a yi kai tsaye a kuma tilasta mai yalwa wacce za ka sha wahala amma za ka fita kama ce ka yi ko a ɗaure ka ka yi ko a zane ka ka yi ko a kwace ma dukiya amma yi ko a kashe ka yi ko a zubar ma da irin ka guda biyu yi ko a sare ma kafafuwa kaga wannan ai tafi wancan kwari ko to da irin wannan sai a duba wannan maratib din to in mun gane wannan sharɗan sai mu dawo kan tambayar shin aka zuwa ka ce kashe ko a kashe ka za ka kashe kashe ko a kashe ka eh ba za ka kashe ba ya ba za ka kashe ba me yasa kima ɗaya ce ko ka kadarin bai fi wannan ba kuma ka garan ka bai fi nasa ba in musulunci sosai ma za a yi sai a ce ilahi umina a dukkan hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi kana so karashi ma yana so ya ka kashe shi ya za ka kashe shi kaga bai kamata ka kashe ba ana a iman ai kamata yayi ma idan aka je ba ana faɗa ba a cikin ɗaya daga cikin yakunkunan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam an je gurin yakin duk an je musu ciwo sun yi rauni sosai wajen mutum hudu suna ruwa ruwa duk fa suna gargara su mutu amma kowane ya ruwan sai ishara zuwa ga dan uwansa a mika wa ɗaya a mika sai da aka je kan na hudun shi ma ya ishara a dawo da na farko kafin a dawo kuma zagayo kansu da sauransu to irin wannan shine musuluncin sosai eh ka so dan uwanka abin da kake sowa kanka amma ba abu kadan a ce cire masa hannu ko a cire maka naka sai kai ka hakura da naka shi yafi hatta yuhibba li akhihi ko to amma kaddara kashe ko a kashe kan sai shi ya kashe din sai ya kashe ya za'a to malamai sun yi sabani wasu ka ce ina ai kawai kashe kan zai kai ma ku bi kun taru kun kashe shi wannan yi ya bi sababin shi ya tilasta aka kashe kuma kai kai aikin kisan gaba da duk hukuncin hukuncin kisa wasu na Umar kasan malamai suna ganin cewa shin mutane da yawa suka kashe daya za a kashe su gaba ɗaya ko ɗaya za a kashe shi Allah ce an nafsu bin nafsi wani wani ko rai amma bai ce an nafsu bil anfusi ba to in ɗaya kashe ɗaya za a kashe shi malamai suka yi dogon shan numfashi ana an tattauna an yi musayan yawo amma dai ra'ayin sai na umar shine me idan jama'a suka kashe mutum ɗaya duk a kashe su me yasa saboda Allah ce wala kum fil su haya kuna da rayuwa a cikin ɗaukar fansa me ɗaukar fansa kayi aima in ya kasance in ka tabbatar kai za a yi ma to sai a samu rayuwa ta ci gaba wato in an ce annasu bin nasu ba ƙarar da rai akai ba a raya rai akai a logic irin na addinin musulunci logic irin na turani suke cewa wai in ka kashe ya kashe ka an yi asarar biyu kenan ka kashe an kashe ka an yi asarar biyu kenan kamata in ka kashe a daure ka daure rai da rai to shi sa ga wani ya kashe din ba kashe shi ba sai ya daure shi wata sanadiyar sai ya fito ya kuma kashe waya kuma kashe waya ta kashe ha sami ya kashe dari ba ɗaya ko ɗarin ma ko amma da an yi annabsu bi nasu ba shi kenan ba biyu kawai an cire virus eh kaga wannan sai zama antivirus to sai kasance idan aka ce an ba da dama jama'a su taru su kashe mutum ɗaya kaga nafsu bin nasu ta faru ba kenan ba a samu haya din ba saboda in kaga ciwon ka kashe kai kadai za ka kashe ka sai ka yi gayya ka je ka taro mutanen da za su iya taya ka sai su ku zo ku taru ku kashe ku goma sai ku kashe mutum ɗaya kenan sai a ce ai tunda ku goma ne bar a rabar ku wata ma kuma zuwa kuma kashe wani shi ma wani yana jin haushe ga yato ka ce ai ba biki bane bara nan nima na saka ma kai ma yanzu ka saka min nima ga wani shan jin haushin sa sai kuma taro kashe wancan kaga sai zama ana kashe mutane din da mutunci bai sai din rai ba to shi da wasu mutane suka taro a sana'a suka kashe wani aka sai na Umar Kais din aka zo na tattauna to ai su su da yawa ne shi kuma shi kadai ne yace wallahi law tamala alaihi ahlu sana'a laqataltuhum ala dhalik shi da mutanen sana'a gaba daya ba wai mutane tsarari bakwai ko kaza ba za su taru su kashe shi to da gaba daya mutanen sana'a na kashe su a kansa an gane to da haka yanzu wannan da ya ce a kashe da kai ne kace a kashe fatawa wasu malaman kashe ko za a yi gaba daya saboda rai bai fure ba wasu malaman kuma suka ce ai kai matsanta ma aka ikirahi ne a ciki ikirahi aka yi ma da haka shi laifin yana kansa kai kuma laifi baya kanka almuhim dai fatawar can tafi saboda ka ringa wasa da rayukan mutane ikirahi yana da matakai yana da hukunce hukunce masu tarin yawa amma na ji mun dan taɓo shi ko to amma akan zina fa akan harkar zina wanda shine ayan mutai magana wala tukrihu fatayatikum alal bighai ka ku tirasawa bayan ku akan su yi zina shin idan aka tirasawa mace ta yi zina shin akwai haddi a kanta ko babu aya cewa ta yi wa man yi kure hunna wanda ya tilasta musu to ya sani fa inna Allah haƙiƙa Allah min ba'di ikrahihinna bayan tilasta musu da aka yi ghafurur rahim mai gafara ne mai jin kai da yawa daga cikin magabata suka ce masu tafsiri suka ce ana nufin lahunna ga su wayanda aka tilastawa haka su babu komai kenan a kansu amma kamar da muka faɗa da wancan sharadan na me na tilasawa sai an duba tilasawa me aka ce cewa wallahi in ba idan ban yi ba shikenan wallahi ya daina bani kuɗi a in baki ba ya daina baki kuɗi shikenan shine tilasawa? wannan ba tilasawa bane an gane ko kuma cewa an ban yi ba sai ya zane zanewa kaga don nan ba tilasawa bane amma ya ce zai mata wata illa kuma ta tabbatar zai yi din kuma a yanzu yanzu zai yi kuma sannan ba ta da karfin da ta ije wannan ko ba ta da wanda za ta iya gayyatowa ya mata ba ta iya kururuwa ba misali nan da nan a taru a kawo mata dauki ji irin wani abubuwan sun yanke ga duk wannan matakan da muka faɗa na tilasta sun tabbata to nan fa inna allaha min ba'd ikrahihinna ghafurur rahim amma kadara namiji ne namiji aka tilasta masa ya zina shin shi ma fa inna allaha min ba'd ikrahihi ghafurur rahim ko ya abin yake nan sai fuka wasu karbobi wasu fuka suka ce ina namiji aka tilasta masa ita mace za a iya tilasta mata ko zuciyar ta ba ta so a yi zina amma shi namijin aka tilasta masa ya zina to ya so ne eh saboda shi namiji ba zai yi ya samu saduwa ba sai zuciya ta so eh abin sai alata ya je kan zuciya ta yadda cewa an saita komai sai to sai an sana samu damar wannan shi kuma dama me ake nufi da tilastawa abu biyu ne rashin yadda zuciya da kuma rashin option abin nan guda biyu su suka taru suka me tilastawa zuciyarka ba ta abin shi isa Allah ya ce wa qalbuhu mutma'innun bil iman ya kishiye wancan kenan wato abin da aka ce kai a zuciyarka kishiyarsa ne ba a san ranka bane abu na biyu kuma rashin option ba ka da wata mafita sai wannan to suke ganin aka ce namiji yayi in aka ce namiji yayi kuma a cikin wancan sharɗan tunda mun yi din ɗinsu ne saboda lokaci da nake hange a cikin akwai sharɗin da yake cewa idan aka tilasta ka aka ce misali kai musu bulala goma daga tashin bulal sai ka zai kai hagu wajen goma sha biyar haka ta nuna daman cewa zan ce tarar da mu je mu a zuciya ka daman so kake sai ka samu dama ka cigaba da yi ko ko ba kake nema kuma yanzu ka same ta ka zarshi haka kenan gaba ɗaya hukuncin ku ɗaya to irin wannan in mun gano wannan sharɗin in aka ce wa namiji aka tilasta shi aka ce ko yanzu na ko a harbe shi in yayi shin yana da hukuncin haddi yana kansa ko baya kansa shi ne malamai suka tattauna suka ce ina ayin dai wasu malamai suka ce in dai yayi in dai har yayi kawai haddi ya hau kansa me yasa saboda suka ce ai zuciya ta karba kenan namiji ba zai taba saduwa ba sai zuciya ta karba amma wasu malaman suka ce mafi yawancin malamai suka ce a'a ai magana tilastawa yanzu saka shi akai a gaba ga kasheri ga triga an danna ga bindiga a kansa matsa kawai za a yi ta yi fita sannan kuma da ikan leta kaga an shiga wani babin daban ko wannan kuma sai sha'awa ta zo wato kamar yadda daman yana da sha'awar amma la ta lil mu'min ya guddu min absarim ko ayan baka da sha'awa madan baka samu lada yanzu mutumin da kawai saboda shi ba shi da sha'awa baya kallon mata to ladan me zai samu to ai kana samu ladan inda kake gugurmaya da zuciyarka ko as-sabru ala me sabr shine hamlun nafsi ala al-makari ibtigha mardatillah ka dauki ka tilasta zuciyarka abin da take ki dan neman yardan Allah an gane to da yawa kana so ka kalla din ba baka so bane amma saboda neman yanzu Allah Allah ya haramta sai kake da kai awwa da yawa kana so amma sai kake karewa saboda Allah ce ya guddu wa ya ko to amma yanzu an saka a gaba bayan da zaka yi ka duba bayan da zaka yi bayan da zaka gudu bayan da zaka yi wata ƙara ba wanda zai kama dauki to kuma sai ga babu option sai wannan daga kuma ka kalla sai ga abubuwa sun zo gaba ɗaya sai kai suke ganin to wannan babu matsala a kanka ba za a ce za a yi maka haddi ba wanda kuma wannan ra'ayin shine mafi ƙarfin dalili wannan ra'ayin shine mafi karfin dalili saboda ai ba ikhtiyarin kanka bane almuhim dai wa man yukrihunna fa inna Allah min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim mun kawo karshen ayan mu sai kuma dama yanda muka alƙawari za mu karatu har zuwa rana ashirin ga wata ko? yau na ga wata ne yau ashirin to kaga kuma dama mun kusa zuwa gaba ko walaqad anzalna ilaykum ayati mubayyinatin wa masalan min alladhina khalaw min qablikum maw'izatan lil muttaqin mun tsaya kan gaba za a tashi rubuci ne da lokaci bai bada dama an karanta wannan ba a gurguje ga tambaya ta wani bawan Allah yake cewa mutum ne ya mutu ana bansa bashin azumi shin za a rama masa ko ba za a rama masa ba don ya ji wasu malaman sun ce eh, wasu malaman sun cewa kamar yadda kaji malamai suna faɗa sabanin malamai ne shin in mutum ya mutu ana bin bashin azumi za a rama masa ko ba za a rama masa ba ya danganta da nau'in azumin akwai nau'in azumin da malamai suka yi ittifaki akan cewa za a iya rama masa shine wane kamar bakance kaga bakance bashi ne a kansa ko to shine hadisin da yazo fadainullahi ahaqu an yuqda bashin Allah shi ya fi cancanta a amsa yana kan maganar bakance ne to shi yasa suke suka takaita wannan cewa ba in bakance ne wa me bakance ne dora kansa cewa zai azumi kaga azumin farilla ai azumin farilla kaf a duniya baya wuce guda uku ko da azumin ramadan da azumin kaffarat da azumin bakanci ko ko akwai wani to kaga na ramadan yana zuwa da sababin wata faman shaida minkum shahara falasum na kafara duk lokacin da kafara ta hau kan mutum haka shi ma na bakance na bakance kuma duk lokacin da ka tilasta wa kanka Allah bai lazumta ba amma kace insha Allah azumin arfa ka dau alƙawarin cewa sai ka yi shi ko kuma kace in Allah ya sa ka ci jarrabawa zaka yi azumi guda uku aga wannan ya zama wajibi a kanka ba Allah ne ya wajabta amma ka wazamta to shikenan ya zama wajibi to wannan azumin malamai suka ce in wannan ittifaqan za a rama masa saboda bashin Allah shi ya cancanta da biya shi to amma azumin farilla ba shi ma za a duba tukunna wasu da yawa suna ɗauka ana bin mutum azumi alhalin ba abinsa kamar yaya mutum ne ya rashin lafiya tun azumin bara bai warke ba har wannan azumin kuma sai ya rasu bai samu interval da ya isa a ce ya samu ramuwar azumi ba kaga wanda babu azumi a kansa Sa'ura mai Allah ya ce wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min yamin ukhra shi watan azumin ramadan yana shiga ne daga ganin wata ya zama wajibi akan ka wanda ya mutu ana 29 ga sha'aban kaga ba za a ce ana basu azumi ko ɗaya ba me yasa saboda bayan lokacin da azumin baya cikin shahida min kuma shahara ko baya cikin wannan azumin bai tada shi ba to shi kuma wannan da ya rashin lafiya sai Allah ya ce to su ma lokacin azumin su bai ba iddatun si lissafin su min ayyamin ukhar a wasu kwanakin na daban kaga takdiri me ghairu ayyamin maradihin wala safarihinna ko ghairu ayyamin maradihim wala safarihim lokacin da ba na rashin lafiya su ba kuma na tafiyarsu ba to idan rashin lafiyar ta ta zarce tun daga rashin lafiyar ba a samu interval na warkewa ba har rasuwa kaga ba su ma samu ranakun da Allah ya ce azumin ya hau kansu ba arama an gane kaga azumin asalin ma bai hau kansu ba to amma kaddara da ya rashin lafiyar ramadan ya zo ya wuce na rashin lafiya shawwal da ya zo zulqa'ada sai Allah ya sa ya samu warki ya samu waraka ya warke sosai dhulqa'ada dhulhijja kaga an samu wata biyu da in zai azumi ya isa ya ce yayi amma bai yi ba saboda yana so sai ya koma murmurewa sosai amma dai zai iya azumi in ya azumi babu cutarwa babu komai bai yi ba da daga baya kuma sai ya zo ya rasu to anan ne sabanin yake zuwa saboda kaga anan ana bin sa me azumi ya samu dama bai ba to shine wasu malaman suka ce za a rama masa wasu malaman suka ce ba za a rama masa ba amma abin da yake mafi kyau za a iya rama masa za a rama masa shin za su yaduwa su talatin yan uwansa su yi rana ɗaya wasu malaman suka ce eh wasu kuma suka ce a ah, me yasa azumar ramadan ai rana ce bayan rana rana bayan rana an gane shahar ne wata ne guda kuma ku yi shahar rana ɗaya an gane fikin su ko suka ce maza yi daban-daban sai dai kowa ya nasa kuma mutum ɗaya zai iya rama masa mutane da za su iya rama masa amma abin da ke mafi duk yadda aka yi inda ya rama masa ba matsala insha Allah Muna jin ita ce tambayar ko to

ya isa masha Allah tambayar da yake shine me wayan fashi ne suka je gidan wani bawan Allah a yanda yake nuna kamar su biyu ne ko su biyu ne to da suka je sai suka yi kokari bayan fashin ma sai ya kokari su ta asanci ga matarsa sai ɗaya ya rike shi shi kuma ɗayan zai alfashar to Allah ya taimake shi watakila da ya ga barnar za ta yawa sai igiyar zuciyarsa ta motsa wani sabon karfi ya zo masa da taimakon Allah sai ya doke wancan sai ya suma nan da nan shi kuma wancan tunda sa ya gaba da bindiga a hannunsa kafin network din sa ya dawo ya kai kan bindigar sa ya zo zuwa kuma shi mara kokowa nan ma kuma Allah ya taimake shi sai ya dauki bindigar ya kashe wannan ya suma da wancan ya kashe wannan to me hukun tambaye shine me me hukuncin kisan ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya zo kana da dukiya zai karbe maka dukiya an bashi maza na ce ka bashi ita to in ya yake ni fa ce ka yake shi ce in ya kashe na fa ya mutu ka mutu shahidi in na kashe shi fa ya mutu dan wuta amma fa gane bambancin fatawa a gurin wazi daban bambancin kuma shari'a a gurin kotuna daban ko da haka maza ce man kotila duna malihi fa huwa shahid wanda aka kashe shi gurin kare duke sai ya shahada man kotila duna nafsihi fa huwa shahid wanda aka kare shi gurin kare ransa ya shahada man kutila duna irbihi fa shari wanda aka kashe shi gurin kare mutuncinsa shi ma ya shahara irin wannan wato ko da ma kashe zasu ba su ci alfasha da matarsa ya je kokari aka samu aka kashe shi to shi ma ya shahara shine wasu malaman sai ganin bai kamata a ce wai kana gani a zo a zauna shikenan dan wasu suna tara hanya su ce ko ai kaza ko su kaza sai ai tarabuwa da su ba ai haka da a ce kowa zai kunan bakin wake ai asali masu hausa suna cewa me ma'ana kunan bakin waken ai wani bawan Allah ne ya kiran su bakin wake wai in ji su to shi bakin wake da ayan sarakuna kawai dan tsabar lokacin ana gero ya hana dawa tsayawa din da muke ba da labari kwanaki kawai tsabar ji da kai saboda sun mai da mutane bayi shi zaga dan cewa ayan bayi ai saboda shi sarki shine kawai da da shi da ayan sauran kuma duk bayi sai mu karraban sarauta to kawai ayan sarakuna za su ringa hawa mutane dokin ma bai ishe su ba na tsabar wulakanci sai kawai samu garejin kato a hau kansa to shi kuma bakin wake yana jin shi ma da wancan ma da ya za yi wani insha Allah zai maganin su shine je ya samu wai wani rami aka ce ya ringa rura wuta ya rura sosai ramin ya ya san ana hawansa saboda garjejin kato ne yana da daɗin hawa yace zai abin da koma zai huta eh zai shi kan zai kashe kansa amma kuma zai sama wa ƴan uwansa lafiya to shine sai ya je ya samu ramin sai ya dan rurrufe shi da cikin sa duk wuta ne cika shi da wuta yadda an fada dole mutuwa zai shine ya dan rufe shi da kasa haka dan sarki ya to yana masa kaimi eh mu je mu ana tafe sai da ya zo nan gurin sai ya afka da shi ya rike su afka gaba ɗaya suka mutu nan kowane ɗan sarki ya daina hawa kowa aka huta to me nake so na ka a point din inda shi wanda zai tafi wanda zai je ya ce yana neman kaza a gidanka shi ma fare ne shi so ke dauki kaza na ka je ya rayu an gane me nake so na shi ko ba shirya mutuwa yake ba rayuwa yake shiryawa to kai kuma da zai ya zo yi wa wannan rashin mutuncin da rashin cin kashi to inda za ka daure kai ma gaba ɗaya a rungumi juna a mutu can ma ya can ma ya abuwan abubuwan za su ragu za su ragu sosai da sosai amma abin da yake ƙara su shine ake cewa irin wancan wani wancan mutum an ce wani maza su ware nan mata su ware nan sai ta cikin mata aka ce kai ba an ce mata su ware nan ba to ai nan babu wani namiji dun ai ku ne maza anan duk su ma mata ne kaga wannan sai ya ƙara kamba masu shi sa Allah kan harka aljanu ma yace wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa yace hakika an kasance wasu wasu tawaga daga cikin maza na mutane suna neman tsarin wasu tawaga daga cikin maza na aljanu fazaduhum rahaqa sai su kara musu girman kai yanzu an yaba ka shalu zikr subhanallahi innahu min sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir shi kuma sai ya kara jin girman kai ko ko fada za ku yi na mutum eh ya taho kai kuma ka taho kana ai ya gama ka da kai ai ka gama faduwa shi sa manzo Allah ke cewa nusurtu bir ru'bi masirata shahar ko an taimake ni da tsoro tsawon tsawon tafiyar wata guda saboda da ka da gaban ka ya fada an gama kayar da kai kai na biyu kake jira amma kayan farko an gama ma to shi yasa ake ganin da mutum zai irin wannan jajircewar to da abubuwan sun ragu to amma kowa yana saran sai kuma ga wani lokacin an je an rasa ran an rasa mutuncin kuma an rasa dukiya awwan san Allah ka kiyaye shi mu ka kare mu ka kare dukiyoyin mu masu yi kuma Allah ka shirya su gaba ɗaya amma dai shi a gurin shari'a musulunci ba shi da laifi asali man da an kashe shi shahada ya wannan kuma ba kawo kansa ya ba Allahul musta'an to magana mu ta karshe shine shin wasu suna ba da shawara cewa wai a kara ko da kwana biyar ne ko uku yadda za mu karkare su ma suka ce a yadda aka yi alkawarin nan a tsaya eto eh daji asali rubutu ne da ni kuma rubutun na yi targetin ɗinsa zan yi a ramadan shi kaga tafsirin ba shirya masa ne ba shi sa kake jin sa garau garau ga karancin ilimin kuma ga karancin shiri to sai malamai umarni kasan daga sama dakta ya ce ai tafsirin nan fahimsa zai ba wai shawara bace ba umarni ne to sai babu option gaba ɗaya to sai ce ɗan yadda zai daga kafa to za a iya ware min goma ƙarshe sai dan ɗan yi rubutu na to shine to kuma Allah ya gafarta malam to na ga insha Allah insha Allah sai mu kara kwana uku ko kwana biyar Allah ya kai mu kamar yau ne ga ashir din ma an kwashe ta sai mu kokari insha Allah in zai yi mu gama suratu abin da yasa kuma wani lokacin wasu suna ganin kamar kamata a shaf shaf kawai a karanta baki a karanta amsa a ala cewa liyadabbaru ayati koya ba wannan duk ayoyin da muke karanta wallahi fito da hukunce hukuncen su zai duk tun ayoyin zina da tunanin zuban gwamnati su tsakurwa ki wani dan abu da ya tsakurwa fada amma dukkanin su yanzu kamar ikra din nan tafai ne guda yake an zo an yi magana khata da ikra da nisyan kaga duk ban bude su ba kai ne kai kuskure akan harkar Allah babu komai rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana amma kai kuskure akan harkar wani fa kaga wannan babi ne mai zaman kansa ban abin da tafi ake rubuta a kansu tsakorwa ake to shi yasa ake ganin gwanda wani lokacin a dan tsaya dan bude bayani ko yaya dan za mu dan fahimci wasu abubuwa daga ayoyin sai mu ci gaba to insha Allah zan yi kokari mu ga cewa mun kara zuwa kwana biyar in abin yayi to in bai yi ba naga akwai karuwa sai mu ba mu hakuri gaba daya Allah abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu ladansa kuskuren mu Allah ka yafe mana Allah ka sa Qur'ani zama hujja a gare mu ba hujja akan mu ba Allah ka tabbatar mana zaman lafiya dukkan wanda suka zama sanadiyar yin wannan karatu ka Allah ka sa karatun a cikin mizanin su mun kuma da muka zo muka kokarin zama da juna gaba ɗayan ku Allah ya saka muku da alkhairi Allah subhanahu wataala ya ba ku duk alkhairin da ya tanada masu zuwa irin wannan majalis din Allah subhanahu wataala ya nuna mana kuskuren mu a matsayin kuskure ya ba mu ikon gyarawa da mu a matsayin daidai ba mu ikon bi Allah ka tabbatar da zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka ƙara albarka a wannan ƙasar wato ba zan ce mun kawo ƙarshe ba amma insha Allah akwai yiwuwa gobe gobe zan zo insha Allah inda da lafiya ina ga abin zai yi wa sai mu kai kwana biyar din ba zai yi ba kuma sai mu ba juna hakuri ma hakura subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh